أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك بأن أنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أن تملكون خبائن رحمة ربي إذا لأنفقتم إذا لأنفقتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ففعل بني إسرائيل ففعل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظن ربك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء ووعد وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزل بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينزع الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث عسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار في الفتر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ne ga watan rabi'u nisani hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ɗaya a cikin wannan ƙasa ta Nijar a wannan babban birni na Yamai a wannan yanki namu na Afirka kuma wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala kafin lokaci ya yi ya rushe ta kowa da kowa ya tashi Allah mataukakin sarki ya kawo mu karkashin jagorancin mu da shugabanninmu akwai shugaba a Sheikh abdurrahman wanda shine shugaba na ahalis sunnaci wal jama'a yayin da su shugaba su kuma ba nan sun fita gari su a Sheikh muhammad sha'ai shugabana alkitab wa sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma muna roƙon Allah ta'ala duk inda ahli sunna suke Allah ka sa ya zamanto amfanarwa muke ba cutarwa muke yi ba Allah ka sa ya zamanto samarwa muke yi ba rasarwa muke yi ba abinda za mu yi karatu akan shi jiya mun faro karatu sabubba guda goma da ke sa Allah madaukakin sarki ya tun tunkuɗe ma al'umma ukuba lokacin da Ukuba ta tunkaro ta mun faɗi sababi na farko kai ƙoƙari ka koma ka saurara ka ji ne tsayuwa kan tauhidi Shi ne bauta ma Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa. domin kishiyar nan babu wanda yake santa kuna dai ganin mata tare da Allah ya yadda a yi musu kishiya ɗin yadda ake karewa da su mun faɗi sababi na biyu shine imani da kuma ingantuwar imani ɗin wanda ayoyi sun maimaita a ƙwar'ani wanda suke da alaƙa da imani da tasirin imani da kuma yadda imani yake zama sababin zaman al'umma lafiya da kuma yadda in imani ya lalace komai yana iya shigo ta sannan mun faɗi sababi na uku yin addu'a muka ce wajibi ne kowa yi makansa addu'a farko sannan yi wa ƙasarsa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu mun faɗi sababi na uku ko na hudu shi ne alistigifaru neman gafara zuwa ga Allah shi ne yawaita istigifari sababi na biyar da ke sa Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da al'umma lafiya kuma idan wani bala'i ya tunkaro ta Allah ya tunkuɗe mata bala'in shi shine al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar yin umarni da kyakkyawan abu da hana banna wannan al'umma ta annabi Muhammad da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ta yace fi kowace al'umma ba haka kawai muka fi kowace al'umma ba akwai dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce mun fi wannan dalilin da ya sa Allah ya ɗauke mu ya ce mun fi kowace al'umma idan dalilin ya kau to maganan fifiko ba ta taso ba Allah ta'ala ya ce mana kuntum khairu ummatin ukhrijat khairu ummatin ukhrijat lin الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله تعالى كنت ودنن كون كوني wato khaira ummatin al'ummar da tafi kowace al'umma alheri wacce aka fitar da ita dan ta amfanar da mutane kamar an tambaye menene dalilin da yasa wannan al'ummar ta zamanto ita ce al'ummar da ta fi kowace al'umma ku duba ku gani a wannan ayar Allah ya faɗa abu guda uku amma sai fara takaddimin abinda ba shi bane yafi muhimmanci akan abinda akwai kuma abinda yafi shi muhimmanci sai ce ta'muruna bil ma'ruf saboda kuna yin abu umarni da abu mai kyau sannan wata hauna anil munkari sannan kuna hana munkari sannan Allah ya kawo na ukun yace wa tu'minuna billahi tare da mun san cewa imani da Allah shine a gaba amma a nan wajen dan Allah madaukakin sarki ya muhimmanta al'amarin sai da ya kawo al'amru bil ma'rufi sannan ya kawo nahyi anil munkar sannan ya kawo tu'minuna billahi sannan kun yi imani da Allah wannan umarni da kyakkyawan abu da hani da munkari lokacin da da al'ummar annabi Muhammad ta saki wannan abin wallahi kowane irin abu na matsala yana iya shigo ta shi yasa zamu ga cewa munkari da alheri kowanne akwai lamba ta daya a duk alherin da ka sani a duniya babu kamar a jagoranci mutane a sa mutane su gyara alaƙarsu da Allah farko a duk kuma sharrin da ka sani a duniya to babu sharri irin abin da zai ja mutane su lalata alaƙarsu da Allah wancan kishiyarsa tauhidi kishiyarsa shine shirka yayin da a muƙabilin wannan duk lokacin da tauhidin mutane ya kyau to za ka samu sun zauna lafiya in tauhidi ya lalace to dama daga nan shirka za ta shigo ba za ta kullu baya da haka jiya mun buga misali da dalilai wanda suka tabbatar da cewa duk abin da za a faɗa maka ko a gini duk wani alheri da ka sani a cikin addinin musulunci to ƙasa da wannan ne haka duk wata ɓanna da ka sani to ƙasa da shirka take shi yasa da yawa yawan mutane saboda ba mu gane hatsarin shirka ba wallahi mafi yawanci mun fi ganin girman kaba'irori sama da masail din da suke da alaka da aqida da tauhidi yanzu a wajen karatun nan da wani zai zo ya ba da labari ya ce ɗazu an sako sallar Juma'a. sai wani je ya samu mamarsa sai danne ta sai zanar da ita yanzu da za ka kowa ya ɗora kai inna lillahi wa inna ilai alƙiyama ta ya kusa amma da za a zo a ba da labari a ce ai wani ɗazi ya ce wajen wani buka ya ce shi ya kawo wani farin zakara ko jan zakara an yanka zakara, ya tashi ya ji yayi kaza yayi kaza wala za ga mutane ko a jikin su abinda suke ɗauka wannan wanda ya zina da mamarsa shine mutumin da ya faɗa babban bala'in da halaka ta riga ta ƙare wannan kuma sai su ɗauke shi abu ne mai sauƙi bayan a gurin Allah tare da cewa wannan laifi ne wannan laifi ne amma hatsarin zuwa wajen wannan bokan ya fi zama matsala a gurin Allah sama da wanda ya zina da mamashi wannan yana daga cikin abin da yake da hatsari to umarni da kyakkyawan abu da hana munkari ɗaya ne daga cikin hanyar da Allah ke karewa mutane balla Allah ya bada misali a gurare da yawa a cikin alƙur'ani da kuma hatta annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya aiko shi yana daga ciki shine annabi yana umarni da kyakkyawan abu sanan yana hana munkari yayin da banna ta bayyana to ita kuma wannan hanyar lokacin da duk ka riga ka dauke ta to sai dai kai hakuri wasu sai sun zage ka sun maka shari sai sun maka kage wasu ma har ranka sai sun nema saboda kawai kaci a gyara abu mara kyau ga kuma mai kyau a yi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin wani gari a zamanin annabi dawo wayannan mutanen sana'ar su sana'ar kamun kifi suke a suratul baqara Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara sannan ya tafi suratul a'raf yi bayanin warawara Allah ya ce mana wala kada alimtumul ladina tadaw minkum wala qad alimtumul ladina tadaw minkum samti faqulna lahum kunu فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين الله يتمت ولقد علمتم الذين أتدوا منكم في السبت Ai kun san wanda suka wuce gona da iri a cikin ku akan matsalar su da kama kifi ranar asabar da muka tashi masu hukuba inda Allah sai muka ce faqulna lahum sai muka ce masu kunu qiradata na khasi ku zama bire kaskantatu wanda a wajen malaman balaga mun san cewa duk lokacin da fi'ili ya zo asalin sa umarni ne inda daga wajen Allah ne shi yasa suka ce al'amru yaqtadi wujub idan Allah da annabi suka baka umarni to asali umarnin yakan shiga ya zaman to wajibi ne kai a amma sai suka ce akwai lokacin da umarni yakan fita daga ka'idarsa ta asali ya shiga babubbuka ya kai babu talatin cikin ƙur'ani yana daga ciki zaka iya ganin shiga ta umarni amma ba umarni bane wannan malaman balaga sun ce fi'il amrin ne littakawi wannan fi’ili ne amri da ma’anan ku kasance kara kuma ba su da zaɓi dole su zama haka. A Suratul Araf, Allah maɗaukacin sarki ya ce a tambaye su, wasu alhum an alƙaryatin lati kanan. Wasu alhum an alƙaryatin lati kanan ta haɓira talba a riziya a duna fi sabbin إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله يأتي واسألهم كتبليس عن القرية التي كانت حاجرة البحر أكن قرن ديكي قصة تيكو Allah ya ce lokacin da suka ƙetare iyaka ranar Asabar, an zaɓan musu aka ce ga ranar Juma'a a ranar ibada suka ce ba ta son Juma'ar Asabar suke su. Da Allah maɗaukakin sarki ya tashi sai ya musu jarrabawa tunda da ba su da wata sana'a da suke rayuwa da ita sai sana'ar kamun kifi. To sai Allah ya sa musu doka. sai ce to dokar da aka samu ku ranar asabar ba a buƙatar kowane mutum ya tafi kamun kifi Allah sai ya ce yau masabtihin shura. ranar asabar ɗin da aka ce kasu tafi kamun kifi sai kaga kifi ya zo a jajjere saboda mugun bala'in yawa kaga kifi kamar zai tako tudu kamar ya ci kansa dama ita duniya haka take da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya dauko aljanna sai ya ajiye ta sai ya zagaye ta da abin da zuciya ɗan adam ba ta cika so ba da aka dauko wuta sai aka ajiye ta da abin da aka zagaye ta da abin da zuciyar ɗan adam take so shi yasa ƙa'ida guda ɗaya Allah ya ajiye a ƙur'ani cewa duk wanda bai so idan an tafi lahira su rukuma rigima da Allah to sai ya ɗauki wannan ƙa'idan ya rayu a kanta wata ƙa'ida ce Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa amma man kafa maqama rabbi wa man khafa maqama rabbihi wa nahana عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله يتوى أما من خاف مقام ربه duk wanda ke don tsoron tsayawa gaban Allah bai su a rukuma rigima shi da Allah yana rayuwa a wannan duniya to ka'idar da zai dauka shine wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa abinda take so to a lokacin ne in ya bar duniya zai zama to fa innal jannata fi al al aljanna lokacin za ta zama makomarsa yanzu kun ga karatun nan da aka zo yi wani bawan Allah wani shehin malami yayi yi karatu kafin mu zo nan da zabarmanci gaba ɗaya karatun da ya ba zai wuce a watsi ba karatun da za a yanzu ba zai wuce awa ɗaya ba a shi. a irin wannan karatun an yi watakila ba za a ƙare ba sai wani satin ya zagin amma tare da haka saboda nafsu ba ta su mutum ba zai iya haƙuri ya zauna ba a irin wajen wannan karatun amma yana iya tafiya gidan kallon ƙwallo nan ba za a biya ko sisi ba a gidan kallon ƙwallo kuma sai an biya mai sai an biya kuɗi da gumi da ihu da hayaniya da komai haka mutum zai dawo to shi yasa malamai suka ce in kana so ka gane kai matsiyacin lahira ne ko mai arziki ne auna kanka da abu biyar abu na farko ka auna kanka ka gani kana cikin waɗanda in Allah ya ce su yi abu suke iya ƙoƙarinsu gurin yi na biyu auna kanka ka gani kana cikin waɗanda in Allah ya ce su bar abu suke iya ƙoƙarinsu gurin bari na uku ka auna kanka ka gani kana cikin waɗanda in sun ma Allah ba daidai ba suke saurin komawa su nemi gafaran Allah na hudu kana cikin waɗanda in an musu ni'ima suke gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau na biyar kana cikin waɗanda in an ba su suke yin haƙuri in an ana su suke haƙura wani an ci yayi yaƙi kuma shi ya fi yawa a rayuwarsa cikin abin da Allah ya ce ya yi da aka samu talatin yake ya yi saba'in baya yi wani an ce ya bari ya ƙi bari kuma abin da aka ce ya barin shi ya fi yawa a rayuwarsa wani yana laifi bai ma san cewa laifi yake ba bai ma yadda laifi ba ne ya halatta wa kansa laifin yaushe zai koma gyara alaƙasa da Allah wani an bashi maimakon ya gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau bai yi ba wani kuma an hana shi maimakon ya haƙura ya ƙi haƙura wa'annan su ne to da haka a ranar asabar ɗin nan Allah sai ya jarrabe su ranar asabar kifin ya zo a jajjere suna ganin shi gashi nan saboda yawa kamar sai takotu amma wa yau mala'is bitu na lata a ranar da ba ranar asabar ba sai kifin ya ƙi zuwa ka je ka yi son ka yi son ba ma wanda za ka siyar ba wanda ma za ka cika ga karasa Allah sai ya ce ka zalika na bulu wala mun musu wannan jarrabawa ne saboda mutane ne fasadai inda Allah to da haka zo sai suka abin da ake ce masa hila dabara kana cikin nan ɗakin sai a ce maka ka fita sai ka fito ta koma idan ka fito sai ka mamaye mutane sai ka koma ta wundu wannan shine hila wanda wannan dama ɗaya ne daga cikin ɗabi'a irin ta yahudu a ce musu kasta ci kitsan alade haram ne sai mutum ya je narka kiɗan sai ya je ya siyar sai ya kashe kuɗin in kayi magana sai ce ai Allah ya ce kada a ci kuma bai ci ba haka ciki yi to sai Allah ya yi faɗi wannan cewa mun musu wannan jarabawan ne saboda mutane ne fasiki to ana nan sai gari sai dare sai zama gida uku ran asabar din sai su je ko su yi haƙa rami a gefen ruwa ta yadda kifin da ya zo ranar asabar da mugun yawa sai ya shiga wannan ƙaramin ruwa ko su sassaka ba a ciki wanda kifin zai shiga ranar asabar washe gari ranar lahadi ba zai iya fita ba sai su zo ranar lahadi sai su kwashi kifin to sai gari ya dare sai aka rabu gida uku aka samu waɗanda suke ganin wannan abin ba daidai ba ne yi ma Allah dabara ne kuma Allah ba amarwa wayo aka samu masu yin aikin aka samu wanda suka koma suka ce su ba ruwansu ba abin da ya dame su to da aka samu wannan ne da gari ya rabin gida uku Allah sai ce wa iz qalat ummatun min wa ta'izuna qauman illahu muhlikuhum mhm. أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإن قالت أمة منهم لو كتن لما سنة سيها سكتاك سنة وأذيتك ولا وأنهم أمنا في دماء باكي to sai aka samu ɗan ba ruwana suka ce limata izuna qauman illahu muhliku me za ku ya za ku tsaya ku bata lokaci ai san san ba kyau suke ku bari mana in Allah ya turo bala'i ai kansu zai kare ina ruwanku kowa ba da sa ba a'a ba a nan duniya ba a lahira ne in an mutu kowa da kabarinsa amma lalle in aka samu wawaye a cikin mu suna aikin banna wanda za su hana ba su tashi sun hana ba billahi lazi suka je suka janyo bala'i ba zai kan waɗanda suka janyo ba wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a suratul amfani yace wattaqu fitnatan la tusibanna wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassan Allah yace wuce tsoron fitina malamai suka ce fitina shine saba ma Allah a doron kasa idan hukuman ya tashi zuwa a nan duniya akwai lokacin da bai cika tsayawa kan waɗanda suka zo suka yi saban ba su kaɗai ƙwarin sai suka ce ma'azirar talfi muna wannan wa'azin nan don yanka hanzari gaban Allah da haka akwai ƙira'a na ƙalo ma'aziratan kamar yadda alaran ma ya karanta a lokacin sai zamanto mafulin bihi ne lifi'ilin wa fa'ilin maharufin takadiruhu na akuzu ma'aziratan muna wannan wa'azin ne don mulki uzuri idan mun ji gaban Allah sannan akwai ƙira'a na ma'aziratun sai zamanto hazihi ma'aziratun wannan shine uzurin mu a gaban Allah idan mun ji kar ka ɗauka cewa wai ana wa'azi ne dole sai kaya daula ba dole bane sai ka yadda mu ba aikin mu bane ba gwamnati bane sai ka yadda a'a abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa su wanda ya turo yake su karantar abinda zai tambaye shi ka faɗa ka gama ko ka yadda ko kanka yadda ni ma ba aiki na bane kai kuma baka isa ba kafin ka shiga wuta dole sai an tambaye ka sai an ce a wai kai don Allah baka ji ana wa'azi ba wallahi dole sai ka ba mala'iku wa musa ka ci eh, gaskiya na ji ana wa'azin nan amma kai ne na ce ban yadda ba Allah madaukakin sarki yake cewa alam ya atikum mai alam ya atikum nazir me za su ce qalu bala eh. qad ja'ana نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من وقالوا قالوا بلى إيه؟ قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إيه؟ إن أنتم إلا تكذبون هذا za su yi ƙalu قالوا بلى قد جاءنا نذير من جاءنا wa'azi amma muka ce sau da haka yanzu ana da dama an gama wa'azi awa ɗaya ka samu bango ka jingina cikin minti biyar ce ƙarya ne shi kenan an gama amma za ka gane kuran kan ka tafi lahira sannan za a janyo ka ƙi kai kuma mala'iku za su tsaye da kai sun maka tambaya ta wulaƙanci kuma ka ɗauka wai a lahira kamar zuwa firizin ne a nan duniya gidan yari wai da za a tata ka kai? a'a jan ka za a yi ba ja na girma da arziki ba girma da tsaye kuma da an zo don a wulaƙanta ka ana zo a wannan ba wani ba ne to kai don Allah a duniya ya aka kai baka ji ana wa'azi ba ne ke yi eh, gaskiya mun ji ana wa'azin nan abin da ya faru cewa muka ƙarya ne ba mai ta ba shi kenan Salu bala kan ja ana nazirin fakar da bana muka ce ƙarya ne ba mai ta ba to wannan shine dalilin da yasa ake yin wa'azi da haka shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata ayan yace wa'azi ana yin sa ne uzuran aw nuzura kawai ko dai kai da kai wa'azi ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka ko wanda aka yi ma wa'azi shi ma an fata haƙƙinsa amma in Allah madaukakin sarki ya bada cewa wannan suke karantarwa su suke da gwamnati akwai abin da ba wa'azi za mu maka ba doka za mu sa in baka ba jikinka ya faɗa ba amma yanzu karantarwa muke mu ba gwamnati ne, sai dai mu faɗa abin da Allah ya dora mana mu faɗa to shine da gari ya dare sai suka ce a'a mu muna yin wannan ne ko dai yanke hansari gaban Allah in mun ji an tambaye mu mun gama ko kuma su da muke wa wa'azi su dawo su gyara to amma lokacin da suka ki dawowa su gyara Allah ya turo uba ko bai turo ba Allah madaukakin sarki yace falamma a taume falamma نقوا ما ذكروا به نجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بغيث بما كانوا يفسقون الله يكفي فلما نسوا nan ba mantawa suka yi domin akwai nasiya da ma'anan mantawa akwai nasiya da ma'anan taraka an ga an musu wa'azi sun ga wa'azin Allah ya ce falamma nasu lokacin da suka bar ma bihi karatun da ake musu Allah ya ce da muka turo bala'i sai ce an jena allazina yanhauna anin su wanda suka miki suka ce wannan abun bakin su kadai Allah ya tsirata wa akadna allazina balamu bi azabin ba'is Allah ya ce maka kama waɗanda suke azzalume ne da azaba mai tsanani saboda abin da suka yi na fasikanci wallahi idan banna ta bayyana cikin al'ummar annabi Muhammad da wanda yana ganin ɓannar ya ce shi babu ruwansa da mai aiki da ɓannar. wallahi in Allah ya turo masifa duk hukunci ɗaya zai masu. shi yasa hadisi ya tabbata annabi Muhammad yace mamin min nabi babu wani annabi ba asabullahu fi ummatin qabli wanda Allah ya turo shi cikin wata al'umma kafin ni illa kana lahu min ummatihi hawariyu Fati annabin yana da ‘yan kundin bala yana da ‘yan gani kashe ne akan addini wa ashabun sannan yana da ɗaliban da ya aku zuna bi sunnatihi suke riko da sunnansa. shi yasa yace ni nawa hawari din shine Zubair bin al-Awwam shine farkon mutumin da ya fara falle takobi saboda addinin Allah dan sa Abdullahi yace ina yaro karami babana idan suka ji yaƙi suka dawo a wancan lokacin kayan likitanci da ake wa mutum ɗinki da shi ciwo ya bushe ita ce kaba ya ce in aka sari mutum aka sa kaba gurin ya ƙone a matsayin warkar da ciwo ya ce haka nake ɗaukar ɗan yatsa na ina sassakawa inda aka sare shi ɗan yatsawa yana nutsewa ya ce sun ma'in na ha ta kulubu min da hankulu bayan waɗancan mutanen sun wuce wanda za su zo daga baya za su zo annabi ya ce ƙuluna ma ya yaf'alu za su faɗa abinda ba za su aikata ba sannan wa ya na ma la Umar. za su aikata abinda ba shi aka ce musu shi ba sai annabi ya ce faman jahadahum bi da hifa huwa mu'min wanda ya yaki waɗannan mutanen da hannun shi annabi ya ce mu'mini ne wa man jahadahum wato bi lisanihi fa huwa mu'min wanda banna ta faru magana zai iya yamin iya magana annabi ya ce mumini wa man jahadahum bi kalbihi. wanda banna ta bayyana bai da halin yayi magana ba zai iya hana ba amma bai goyen bayan bannan yana kamar abinda ake a zuciyarsa annabi ya ce fa huwa mu'min amma sai ya ce walaita wara a zalika min al-imani habbatu khardali wala an baka cikin ajin nan guda uku annabi ya ce wala baka da tasararan imani baka da ƙwayar imani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to waɗannan mutanen shine malamai suka ce tattaunawa na tafsiri gida gari ya kasu gida uku amma Allah ya ce lokacin da na turo bala'i sai ce an daina lalazina na auna anansu wanda suke hana mummunan abin kawai na tseratar da aka daga nan suka ce to wancan kaso biyun da masu laifin da wannan suka goma gefe suka ce babu ruwansu annabi ya ce duk Allah madaukakin malamai suka ce duka Allah madaukakin sarki ya musu hukunci ɗaya ne shi yasa a ayar ta gaba Allah ya ce falamma atau ammanuhum falamma atau ammanuhu an qulna lahum kunu qiradatan khasirin ya ce falamma atau ammanuhum an lokacin da suka yi saurin kai akan abin da muke hana su da Allah ya tashi musu ba Allah ya ce kulna lahum sai muka ce musu kunu qiradatan ku zama biri birai ba wai fi'ili bane na aqima salata kaje kai sallah an kaga dama ka tuttura ma ladanin zaki ma kace wannan ladanin matsiyaci ya dama mutane shi bai da aiki sai kiran sallah a'a ba irin wannan fi'ilin bane wannan shine fi'il amrin lil listakwin wanda Allah ya faɗa a suratul baqara shi ya sake faɗa anan a can ya ce wala da alimtumul ladina ta daumin fis sabti fa qulna lahum kunu qiradatan A nan wajen Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce qulna lahum kunu qiradatan khasi'in kana tsaye sai dai a ga mutum ya juya raka ya zama buri ba yadda ne wannan ita ce hukumar da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato yi musu shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun Allah ya ce ba yadda za a yi ubangiji ya turo mu mutanen wani gari ukuba wacce za ta tafi yadda kowa da kowa a daidai lokacin da a cikin su ana samun waɗanda suke ƙoƙarin yin gyara cikin al'umma to kun ga irin waɗannan karatuttukan da ake da karantar da mutane wallahi ɗaya ne daga cikin hanyar da Allah ke karewa mutane ukuba wajen Allah ya turo bala'in da zai hana kowa da kowa ya tafi ƙasar indonesia an taba samun wannan matsala kaso casa'in cikin ɗari har da biyar ko da bakwai ko da takwas ko kace da tara ma a ƙasar indonesia musulmi amma sabon Allah ya zo yawa zina ta koma ba komai ba ne shan kayan maye koma ba komai ba ne mace ta nemi mace ya zama ba matsala ba ne namiji ya nemi namiji ba matsala ba ne sai ya zama idan za a yi taro na saɓon Allah na shekara-shekara ma akwai tsibiri da ake zuwa a bakin ruwa ku duba ku ga arne in banda arne wawa ne wani lokaci wa in ya tashi zai saɓa Allah wasu ya tafi bakin ruwa wai can ne wai inda ya fi daɗin mai inda ya fi daɗin saban yanzu ƙasar lome nan abidan nan ƙasar togo kai duk wanda ya je inda tekun yake za ka ga garin shi yake kasa tekun yana sama ran da aka fusatar da Allah in ya ga dama da ya da ruwa ya tashi tsaye a zo a tafi da garin shi kenan amma sai ga wasu sun ɗauki wajen bakin ruwan can za a je a fusatar da Allah rana ɗaya an zo za a yi taro na shekara-shekara da ake yi Allah madaukakin sarki ya ce falon ma'asa buɗa lokacin da aka kusatar da mu Allah ya dauko ruwa daga teku ya ce ruwan ya tashi tsaye kawai da ruwan ya tashi tsaye haka ya yi rimi duk wani gidan sama da aka gina a ƙasar da ruwan ya miƙi da ya fi shi tsawo akwai manya-manyan gina da aka wani mai hawa hamsin wani mai hawa saba'in wani gidan saman saboda tsawonsa in kana kallon shi sai hularka ta nemi ta fadi. amma da Allah madaukakin sarki ya dauko ruwan daga teku da ya tashi tsaye wallahi duk wani gini da suka yi na gidan saman ruwan sai da ya kine shi dan jaridan da yake dauko rahoto yana helicopter yana sama yace wallahi tsoro ki ji ganin yake kamar ruwan in ya rimi zai iya hado jirgin ya dawo da shi sannan Allah madaukakin sarki ya dauko ruwan yace ya shigo cikin gari da ruwan ya ko ya shigo cikin gari a duk awa ɗaya ruwan yana kusan gudun kilomita dubu yanzu kilomita dubu a nan nijar kamar daga nan garin yame zuwa ina zuwa ina zandar a ce maka an tako ruwa ya taso tsaye sannan a awa ɗaya yana gudun da daga nan ya kai zandar wacce mota ce za ta yi maka wannan gudun awa ɗaya to haka ruwan idan ya zo ya samu kamar irin wannan gidan ko irin wa'ancan gine-ginen da dakin ɗin gidan da rodin da komai haka zai tarkata ya kwashe ya gabaci manya-manyan gadoji da aka yi haka ruwan yake zuwa ya kama gada ya jijjige ta da kowane irin tanadi aka yi mata ya kwashe ya gaba da ita haka Allah maɗaukakin sarki amma wallahi don Allah ya ajiye wa mutane aya idan ruwan ya zo ya samu masallaci ko kamar nan wani ne wallahi haka yake zaga ya wuce baya shiga alama shi yasa wani yana wannan irin waɗannan wazin da laki yana jin haushi bai san da za a daina wa'azin ba a koma a shiru to watakila in Allah ya danno wani bala'i to da yanzu ko da ya tafi lahira ko ya tsallaka wani guri don gurin ba zai zauna mai ba wani mutum da aka ya tsallake bayan ya sha da aka zo ana fira da shi ya aka yi ka tsallake ya ce to wallahi da shi ya yi la'akari da mafi yawancin masallatai masu kiran sallah ba su ma'ai kiran sallah ba sai ya zo ya rubuta da larabci a nan gefe sai ya rubuta da yarensu. sai yana bi masallatai masallatai kamar da ake saka takardar ta sanarwa sai manna takardar a kan kekensa sai ya gaba sai ya tafi wani masallaci sai ya manna ya ce ci wallahi sanda ruwan ya taso shi dai kawai ya gan shi a cikin masallaci amma bai sanya aka yi shiga masallacin ba ya ce kuma yana zaune a masallacin idan ruwa ya koro mutane kamar mutum dubu kowa yana neman yadda zai tsira idan suka faro masallaci kowa yana so ya shiga ya tsira ya ce idan ruwan ya yi kora sai ya ɗibi kamar mutum ɗari tara da wani abu sai koma da su sai a bar mutum biyu uku hudu su za su samu su haure da aka gama sai aka gane cewa wallahi sanda ruwan in yi kura kamar mutum dubu in suna son shiga masallacin aka tura ya dawo da su mutum uku hudu biyar da Allah ke bari su kai labari kowanne in aka bincika sai ga akwai wata nagarta wani kirki wata sala'a da yake shi shi yasa Allah ya ƙyale shi ya ƙarasa to wannan shi yasa Allah ya ce ba zai taba halaka gari ba matukar a cikin garin akwai waɗanda su gyara suke so a yi amma duk lokacin da kaga an zauna an daina umarni da kyakkyawan abu an daina hani da munkari to Allah ya kiyaye komai yana iya faruwa a cikin ƙasa shi yasa za mu ga cewa annabi Muhammad ya ba misali ya ce misalin wanda suke kiyaye dokar Allah da wanda suke saba mata kamar wasu mutane ne suka haɗu za su yi tafiya suna cikin jirgin ruwa mai hawa guda biyu hawa na farko yana sama hawa na biyu yana ƙasa idan za a yi tafiya mutane guda biyu suna hawa jirgin ruwa mai hawa guda biyu da wanda suke saman da wanda suke ƙasan suwa suka fi kusa da ruwa ta ganin ƙasa amma a ƙa'ida, wanda suke da buƙatar ruwan sai sun zo sama tukunna to shi kenan ranar nan sai na kasa suka zauna suka ce to tun da zai fi kusa da ruwa bai kamata mu dinga tattaka in za mu ɗibi ruwa sai mun je sama abin da ya kamata kawai shine mu kula jirgin in ana buƙatar ruwa sai manzo Allah ya ce idan na saman suna ji suka kama hannunsu suka hana su suka lallashe su suka ba shi hakuri to sai su kai inda za su amma in suka ce ina ruwan mu kula mana dala idan aka faso jirgin duk bala'in da ya ci na kasan zai ci na saman ko ba zai ci su ba wannan shine misalin da annabi ya bayar shi yasa za mu ga cewa aka turo annabi isa aka turo annabi dawo ya zo ya ci allah ya ne ma wasu mutane menene laifin da suka yi الله يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله تعالى يقول إن الذين كفروا من بني إسرائيل wata al'umma ce cikin bani Isra'ila annabi Isa zai ce Allah ya tsine musu albarka. Annabi Dawuda ma ya zai ce Allah ya tsine musu albarka. Mai laifin da suka yi, Allah ya ce kanu layata na hauna an munkarin fa'alu. Sau da sun hana, sun jena hana juna aikin ɓanna. Shi ke nan kai kowa a kyale shi abin da yake so. maganan attawasau bil haqqi da attawasau bil sabr cikin al'umma babu to Allah ba yadda za al'umma ta zauna ainihin wato lafiya shi yasa zaka ga idan an samu gwamnatoci suka daure wa umarni da kyakkyawan abu da hani da mummuna to zaka ga Allah yakan ragawa al'umma sannan banna takan ainihin wato rabu wannan shine dalili na biyar sannan abu na shida shine istinabu zulm nisantar zalunci yana daga cikin abin da Allah ke kuɗe wa uguba da shi ta yau galibi sha'af ɗinmu zalunci ya mamaye rayuwa mutum daga na ƙasa na sama kafin a tafi na ina na ƙasa na tsakiya na sama wannan shi ne abin da yake faruwa idan matar ka ce ka ba ta kuɗi ka ce ce ba ne sai ta rage wani abu eh? idan ka je gidan mai zaka sai mai a yi cuta mai sai da motar ya cuce ka bakanikin da zai gyara motar ya cuce ka inda za a siyo kayan gyaran motar a cuce ka eh yanzu a kar makalla muna tare da kaira shekaran jiya makaho ne ya zo yake faɗa ya ce so bi ana mai makaho ba bai gani ya ce mai mashin ya ɗauke shi zai kai shi wani guri dan kabu kabu kuma gashi makahu gashi aran ba ne ya ce masa da Allah ya ba shi shi zai kira wani ya gudu da wayar Makahu ya ce kuma wani ya taɓa ɗaukar shi yana so da Allah ya nuna masa bayan inda zai zagaya sai ya ce masa bayan akwai duhu ya kawo wayarsa a hasa daga karɓar wayan walfauru da gaggauta a fararen falilla ne ya gama shi yau gidajenmu in ka je ka binciki mata za su faɗa maka ukubar da ake ciki kaso talatin ne cikin ɗari na mata suke samun kyakkyawar mu'amala da mazajensu saba'in haƙuri ake an zo an ɗauko abinda ba a aikin mata ba ne an ɗora musu zalunci ya ma mai rayuwar haka ake ciki yanzu jiya-jiyan nan aka turo mana wani bidiyo yarinya ce babanta ya rasu ‘yan uwanta ‘yan uwan baban wanda suka fito uba ɗaya bayan babar na koma zuwa ga Allah lokacin da baban ya koma zuwa ga Allah ‘yan uwansa guda hudu da yarinyar ta tasa su suka zo suna amfani da yarinyar ta gaba da baya Shi zina da ita sannan shi luwaɗi da yarinyar har yarinyar ta samu matsalan ciwon ƙwaƙwalwa yanzu zalunci suna cikin irin wannan yanayin da mutane suke so su samu irin shugabanni irin abubakar da umar da usman wallahi sunnar Allah ba za ta iya karɓi wannan kamata kuno yi wallah alaikum yadda kuke haka Allah zai dinga kawo muku shugabanni lokacin har annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam ka je ka binciki duk malaman tarihi manzon Allah har ya bar duniya kuma zuwa ga Allah bai taba gina kurkuku a Madina ba kuma na ban sai ka kawo inda annabi ya taba gina kurkuku a Madina dan me mutanen da ya rayu da su dabaka ce mutanen kirkin farkon da ba su da bukatar a gina gidan yara akai wani akari ba su da bukatar lokacin da sai na abakar ya bar shu ya zo yayin da al'ummar bayan annabin ita ce matakin farko na kirki to sai Allah ya kawo sai na abakar sai ya naɗa mata da nagartar mutane ya fara raguwa za mu ga cewa sayyidina na umar da ya zo bai kai sayyidina na abubakar ba da nagartar mutane ta ƙara raguwa sayyidina na usman da ya zo bai kai sayyidina na umar ba da nagartan mutane ta ƙara raguwa sai da na ali bai kai sai da na usman ba shi yasa a zamanin shi da wani yazo zo ya kuka ya ce ana samun matsaloli a zamanin kaza amma zamanin sai na abubakar ba a samu ba sai ce abin da ya sa abubakar bai samu matsala ba saboda irin ina ne talakawan shi lokacin ya ce kai kuma yanzu abin da ya sa nake samun matsala irin ku ne yan iska ku ne talakawa shi yasa ake samun matsala da nagartar ta ƙara raguwa sai da na hassan ne ya zo bai kai sai da na ali ba da nagartar mutane ta ƙara raguwa sai da na mu'auya ne bai kai sai da na hassan ba da nagartar mutane ta ƙara yin ƙasa sai Allah ya turo musu ya yazidi dan mu'awiya haka aka dinga haka aka dinga tafiya sai ku duba irin wannan cin amana yaro dan karami ne za ka bashi kuɗi in ka san shi suna zuwa da ɗan uwansa yara su goma idan ka bashi ka ce to kai ga ka raguwar da kuke zuwa ka basu illa lazi in ba sa'a ba idan ka haɗu da raguwar sai ga karatun ya canza sai sun ce su ba wannan mai komai tun da ya karɓa ya sha kwana daga mai shi ke haka ke. zalunci ya mamaye rayuwar mutane to nisanta zalunci a kowane irin mataki yana ɗaya daga cikin abin da zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tunkuɗe wa mutane hukuma lokacin da hukuma ta ainihin wato taso musu. Wannan yana daga ciki. Abubuwa da yawa suna faruwa wanda wasu abubuwan za ka yi kai su ɗaka cijiya a kansu, kuma sai a ce maka cikin al'ummar annabi Muhammad. Ka tambayi duk wanda yake da kuɗi Allah ya rufa mai asiri. zai faɗa maka a ƙasa in yi mu'amala da mutum goma to biyu ne ake wanyewa lafiya takwas ba a wanyewa lafiya duk wanda ka jarrabe shi ka ba shi amana sai ka ci yin amana ne baban da ke faruwa ba ke nan? to wannan sai mun iya kokarin mu wajen nisantar wannan wannan shine abu na shida abu na bakwai cikin dalilan da ke sa Allah ya tunku ɗaya wa mutane uba idan ta taso akwai yawan sadaka bahaushe da ya ce sadaka na maganin bala'i billahi lazi da gaske ne sadaka tana yi saboda ita ɗaya daga cikin ta yanzu idan ka taimaki mutum ɗari a cikin mutum ɗarin nan wallahi in wasu su da Allah ba ta da ke wasu su da Allah na da in suka roƙon maka abu a gurin Allah suka ce Allah ya maka wallahi sai Allah ya maka sannan yana daga cikin hanyar da Allah ke yaye wa ɗan adam damuwa shine yi damuwar wani Ke sa lokacin da za ka ya yi damuwar wani sanda ya shiga cikin matsala shi ya neman maka mafuta a gurin Allah sanda kai damuwa za ta taso maka kafin ka daga hannu ka ce Allah ya maka Allah ya warware maka matsala wannan yana ciki to kuma ka duba ɗan adam mutum ɗan audu mugun ce ko ka mata sai an ɗaure ka zakka ba ita ce ibada ta wajibi ta kuɗi a ba ɗan adam kuɗi a ce ya raba arba'in da riƙe talatin da tara ya ba da ɗaya to wannan wani in ya lissafa kuɗinsa a shekara akwai wanda ya kira za a yi da samun kuɗinsa zai fitar da zakka da aka buga kuɗin ya kuɗin ya ce kai a kara maka lawo wallahi ba zai wani ba da kuɗin nan zakka a dai siyo a siyo shinkafa tirela uku a raba mutane billahi lazi sai ka biya kuɗin a lahira sai ka biya shi yasa Allah madaukakin sarki ya dinga kira a cikin Qur'ani kira na farko da yayi yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm mhm. min قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وتشير da abin da muka azarta ko da shi mimma Allah bai ce ka bayar da ka ba wani abu za ka ɗauka ka bayar da, Allah ya ce in ba haka ba akwai wunin da zai babu maganan su yi ba su yawa sannan wala kullatin ba maganan wai wani da wani masoyi na ne idan baka gane wannan karatun ba kafin a tafi wunin sai Allah ya nuna maka cewa to daga ran da fa za ka mutu a ranar za a fara samun matsala Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa an fi komin mara zaƙanakun min ƙabli amin. an fi komin رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأقم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إيه؟ والله خبير بما تعملون الله تعالى daga abinda muka azarta ku da shi min qabl an ya'ti ahadakum al-maut gabanin mutuwa ta zo madayin yanzu ka kaga idan kana da dama ka tashi kai aikin alheri idan kudi na kare ka dauka ka bayar lafiyar kalau ya bari amma wallahi da ka kwanta rashin lafiya rashin lafiyar da ake ganin ba za ka tashi ba dukiyarka baka ta kai tasarrufin ta ya wuce ɗaya bisa uku ba sulisi da ranka da ka matar da ka auro yanzu ana zaune sai ka ce ta tafi ta an yi ittifaqi ta ka amma ba ka da lafiya idan ka kalli mace ka ce ka sake ta rashin lafiyar da ana ganin za ta mutu za ka mutu ne sai a ce sakin shari'a ta karba amma gado baka isa ba ko kama ta sai an bata baka isa ba sai sa Allah yace mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut gabanin mutuwa ta zo matsayin a lokacin mai mutum zai ce fa yaqulu rabbi laula akhartani zai ce Allah ina ma an dan jinkirta mun fa asaddaka zan yi sadaka wa akum min as-salihin zan kasance daga cikin mutanen kirki Allah ya ce ina ai ba wata rai da za mu yi mata jinkiri walan yi akhirallahu nafsan Allah ya kawo lan harfu na fayin wa nasbin wasu kibalin wa taukidin har abada walan yi akhirallahu nafsan nafsan na kira a siyaƙi na korewa don ka gane ko kai ɗan waye ba ka isa ba in Allah ya riga ya ɗiba ajalin da za ka bar duniya in kayi kayi in ba ka yi ba baka yi ba shi kenan ka riga ka yi gaba sannan me tsoron mutane tsoronsu matansu da kuma 'ya'yansu in sun bar duniya yanzu dai ban sani ba a nan nijar amma mu a can najeriya yanzu akwai wani abu da ake yayi sunan sabo eh, eh an san wuf eh to wuf shine yanzu yayin da ake yi yanzu kaman alarama yanzu ba matashi bane wannan ga shi kaga gemun sa masha Allah tabarakallah to wani idan ya tara kuɗi ya mutu ya bar kuɗin to sai ta duba ta ga cewa to akwai ƙara'i sai ta ce to bari ta nemo matashi kaman aran mata aure shi matakka ka mutu ta auro ƙaramin yaro wanda bai kai ta shekaru ba yanzu shi ake ce masa hobiyar eh in ka an ce wani ya yi da wata ko wancan ta yi da wani to ta nemi wani ƙaramin yaro bayan mijinta ya mutu ta auro shi kudin da ka tara da shi za a zo sai an canza mai gadon ma kunna wanda kai kake kwanciya a kan shi ana ganin ya isra sai an canza mai wani da zanin gado kuma gidanka zai shigo ya kwana motar da kake hawa in ta gama motar ba ta mai ba da kudin da ka tara za ta canza mai mota ba ka ake ba duniya ta daɗe tana yayi ta yi yayin mutanen kirki ta yi na banza to ka yi ƙoƙari ya zamanto to lokacin da za a ambace ka a ambace ka da alheri bayan ka koma zuwa ga Allah abin da ya kamata ka yi ke Umar dan Abdulaziz yana daga cikin khalifofi wanda saboda alherin da yi da adalcinsa wasu ke yin mubalaga suna fashi cewa yana daga cikin kalifofi guda biyar shiri lokacin da ya zo zai mutu aka ce ba za ka ɗibi wani abu na gwamnati ka baro 'ya'yanka ba ya ce 'ya'yana da zan bari nau'i biyu ne ya ce na farko ko dai in bar mutanen kirki ko aka san wanda ba na kirki ya ce idan 'ya'yana da zan bari na kirki ne to Allah zai ji binci bayan lamarinsu bayana ba su buƙatar wannan ya ce idan ku ‘ya'yan da zan bari ba na kirki ba ne to ko na bar su wannan abin ba zai musu amfani ba ko na bar musu ba zai musu amfani ba shi yasa ba a nan duniya na kiran mutane su zo su ba da su a aikin addini sun yi to billahi allazi mutun zai yi da na sani kuma Allah ya faɗa Sanda da ya ce maka min qabl an yi ati yawmal la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a idan baka gane wunin ba ka tafi cikin wancan suran ka faɗa musu ya wunin yake Allah maɗaukacin sarki yake cewa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah innahum mutane da kake ganin suna ganin kamar alkiyamar nan tana da nisa ba yanzu zaka Allah ya mu kuma muna ganin ta yi kusa shi yasa wani gurin sai ya ce maka azifatul azifa ga ta nan fa tana gabatowa ba in baka gane ba Allah ya faɗa cewa al'amarin alkiyama a gurin shi kaman ka rufe idan ka buɗe haka take a gurin shi da yace to kuna ganin tana da nisa Allah ya ce muna ganin tayi kusa ga ta nan zuwa sai ya ce yau mata kunu mai يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال ya الله يشي لا sama za ذات كوما kamar نركيكير أزرق duwatsu duk wani gingime man dutse da ka sani a ƙasar ku haka Allah zai ɗauko shi yana yawo yadda ka san auduga a cire ƴaƴan da ke cikin ta tana yawo a sama haka dutse zai koma a rana a wannan ranan Allah sai ya ce me zai faru wala me wala yus'alu hamimun hamima Allah ya ce to a ranan wala yus'alu hamimun hamima wala yus'alu hamimun حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ولا يسأل حميم حميما aboki ba zai tambaya aboki ba abokinka na ƙarshe da kuke rafa ɗaki da shi ko rabu da an tashi ranar kana kallon shi yana kallon ka ka gane wannan wannan ma amma Allah ya ce a ranar aboki ba zai tambaye aboki ba kuma za a nuna musu juna za ka gane wannan wane ne shi ma zai gane kai ma wane ne Allah ya ce ya waddul mujrimu a ranar mutumin da yake mai gingime mallafi zai yi huri ba an ce nan ka bayar ba ka rike kana ganin kai kana da dabara ba za ka koma zuwa ga Allah ba ka bar 'ya'yanka da matanka cikin wahala to a lokacin Allah ya ce mutum zai yi huri ina ma idan an yadda ya waddal mujrimu ya waddal mujrimu law yaftadi min azabi yawma idin bi bani inda za a ce a ɗauki ƴaƴan shi a danna a wuta shi ya tsallake a ranar zai idan an ce ya ba da 'ya'ya a ba da ƴaƴa zai yadda a ranar in an ce ba za a karbi 'ya'ya ba me zai biyu ba ya ci ya yadda da sahibatihi wa akhi kaga na biyu ba matar kake ganin ka shiga matsala ba to a ranar za ka yadda ina ma a karɓi matar a danna ta a wutar ‘yan uwanka kai ka tsallaki a ranar in an ce ba za a karɓi mata ba mai zai biyo baya wa fasilatihi lati tuwi a lokacin ka yadda duk danginka da mamarka da babanka da kuwa da kuwa a tattaro su a danna su ta kai ka tsallaki a ranar in za a yadda a karɓi musanyar haka za ka yadda amma ana cewa ka ba da mimma wani abu daga ciki kaki idan an ce ba za a karɓa ba a lokacin Allah sai ya ce wa man me wa man fil jami'an wallahi a lokacin mutum zai yadda in duk abin da ke cikin ƙasa mallakar sa ne zai zai bayar don ya tsallake ma azabar Allah in an gama Allah ya ce kalla hala ba. a yanzu kan ba wata magana sai dai a jira da zakawai nazza'atul lishawa tad'u man adbara wa tawalla yanzu fusga take kira take waye man adbara wa tawalla shine wa jama'a fa au'a ya tara dukiya yayi ta lissafi a cikin lissafin kuma ba maganan tsarin aikin Allah babu kwata kwata a rayuwarsa babu naka yan uwa yi ƙoƙari idan Allah ya ara maka dama da na ƙasa da na tsakiya da na sa ko yaya kake a rayuwa zaka ga akwai wani wanda ka ɗara shi to kai kokari bayan imanin ka da Allah da ibada babu abin da Allah zai taimake ka da shi a rayuwarka kaman ka samu wanda ka ɗara shi ka dinga taimaka masa kuma kai dan Allah wani abin kai daga kai sai Allah sai wanda kai ma ba wanda ya sani to wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin tun kuɗe maka musiba lokacin da musibu suka taso ana nuna min cewa lokaci yana ainihin wato karata a muna ci gaba da addu'a Allah ka zaunar da wannan ƙasa lafiya Allah ka taimaki shugabanninta muna roƙon Allah jagororinta na addini ma Allah ka taimake shi. masu kuɗinmu wannan suke taimaka ma addini muna roƙon Allah ya ƙara wa dukiyarsu albarka abin da ke hannu Allah ka tsare musu shi Allah ka buɗa musu hanyar samun arzikin fiye da yadda suke neman arziki wayanda ba su da shi kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba su kuma in ya ba su Allah ka sa ya amfane su ya amfani wanda suke da alaka da shi a yi haƙuri na tsawaita wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa